Jama'a barkanmu da wannan lokaci ga labaran duniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kada kwara a mazabar da ke garin Daura da ke jihar Katsina. Shugaban wanda ya fito da misalin karfe tara da rabi na safe ya kada kwarar tasa ne tare da mai ɗakin sa Aisha Buhari. Muhammadu Buhari na kammala wa'adin mulkinsa na shekara takwas a wannan shekara inda ake sa ran zai mika mulki a ranar 29 ga watan Mayu 2023. Yayin da harkokin zaɓe ke ci gaba da gudana a wasu sassan Najeriya lami lafiya, wasu ɓangarorin suna fama da matsalolin da dama, kama daga rashin isar jami'ar INEC kan lokaci zuwa rashin tsaro kamar abin da ya faru a jihar Gombe, sai dai matsalar da ake fuskanta a Maiduguri babban birnin jihar Borno ta sha bamban da sauran jihohin. A Maiduguri matsalar na'urar tantance masu kada ƙuri'a ce take aiki yadda ya kamata. Hukumar ICPC rashin jihar Bauchi ta ce ta kama wani mutum dauke da kuɗi da suka kai Naira miliyan biyu ciki da sababbi da kuma tsofaffin kuɗin da aka sauya, cikin wani saƙo da ya wallafa a shafin ta Twitter ta ce ta kama mutumin ne mai suna Hassan Ahmed wanda waɗannan kuɗaɗe duk da ƙarancin kuɗi da ke fama da shi, an kama shi da Naira dubu ɗari tara na sababbin kuɗin da aka sauya yayin da sauran Naira miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya su kasance na tsofaffin kuɗi. An shirya kuɗin ne cikin irin jakar nan na buhu kuma tuni mutumin ya amsa laifinsa ya ce, yana cewa kuɗin zai kai su ne Jihar Gombe zomi ne ga wani ɗan siyasa. Gwamnar Jihar Rivers san Wike ya gaza kaɗa ƙuri'arsa saboda ƙalubalen na'urar bibas mai tantance masu kaɗa ƙuri'a. Masu aikin zaɓe daga INEC sun shawarce shi da ya koma gida daga baya sai ya je ya yi zaɓen. yayin da su kuma suka kira masu gyara na'urar gwamnan ya ce gwamnan ya je wurin ne tare da matarsa justice ebere ce yinsan wike domin kada su tare ta tasa a mazaɓar rumafi da ke karamar hukumar obio apo ya nuna rashin jin daɗinsa game da wannan na'urar da ke tantance mutane da ɗan yatsa ko kuma da fuska game da yadda ta gaza aiki. Ƙarshen labaran duniyan kenan.